A yanzu haka da yi kasar Turkiyya ta yi Allah wadai da harin da aka kai wa sojojin jamhuriyar Nijar. Harin da aka kai a jamhuriyar Nijar ya yi sanadin mutuwar sojoji akalla ashirin tare da wani farar hula guda ɗaya. Sai dai gwamnatin ta ayyana makokin kwanaki uku a faɗin ƙasar. A yanzu haka dai ƙasar Turkiyya ta yi Allah wadai da wani harin ta'addanci da ya yi sanadin mutuwar sojojin Nijar ashirin kuma ƙasar ta bayyana harin a matsayin mummunar ta'asa inda ƙasar Turkiyya ta aiko a cikin wani sako tana mai cewa muna baƙin ciki dangane da asarar rayukan da aka samu da kuma jikkata wasu mutane da aka yi bayan harin ta'addancin da aka kai inji wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen turkiya a ranar laraba inda ta kara da cewa mun yi allah wadai da wannan mummunan harin da babbar murya muna addu'ar allah ya gafarta wa waɗanda suka rasa rayukansu kuma muna miƙa ta'aziyar mu ga al'ummar jamhuriyar Nijar a cikin sanarwar da aka aiko harin wanda aka kai a yankin Tilaberi a ranar Talata wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji ashirin da kuma wani farar hula guda ɗaya kamar yadda gwamnatin Nijar ta bayyana gwamnatin ta ce farmakin wani aiki ne da gamayyar kungiyoyin 'yan ta'adda suka yi lamarin dai ya faru ne a lokacin da aka kai wa wasu sojoji da wasu jami'an tsaro hari a kusa da ƙauyen tasiya da ke yankin tillaberi kamar yadda ma'aikatar tsaro ta nijar ta bayyana a wata sanarwa ta kuma ce wasu sojoji sun ji raunuka sanadin harin gwamnatin sojin nijar da ta ayyana makokin kwanaki uku a ƙasar daga ranar laraba kuma za a yi ƙasa-ƙasa da tutocin ƙasar kazalika ma'aikatar tsaron ta ce daga bisani ta ƙaddamar da farmaki inda ta kawar da 'yan ta'adda da dama kuma ta lalata ababen hawansu a yankin yanzu haka dai yankin tilaberi wanda yake da iyaka da kasashen burkina faso da mali shine ya fi fuskantar jerin hare-hare waɗanda ake yawan danganawa da ƙungiyar nan ta is a nan muke addu'ar ubangiji allah ka zaunar da mu lafiya ka haɗa kawunan mu ka ba mu shugabanni na gari amin suma amin